الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول muna khalil muna shayi na ɗari da ishirin ko nan ga darasu wato mabutu to muna magana akan abin da shahin zakka ta dabbobi malam ya ce wa bun mabutu li irabin an tara tulkumani da Arab. Wato waɗanda Uhud su ne ma waɗanda mun riga mun ka sani to shi ku su ko su a da sojoji. To idan mutum na da buhutu sannan yana da Arab. Wajen zata in kowane bai kai lissafi ba ana haɗa su. Sai a tara su domin a yi zata guda. Eh? Awo. wa jamusun liba kare an tara jamusu mutum liba karen ga shanu irin waɗanda namu in ya zan sai an haɗa jamusu da bakau sannan rasu misali to sai a haɗa su amma in kone ya kai misali sai a rasu wa ba'alun lima azu an tara tumaki zuwa ga awaki saboda tumakin ba su kai ba su kai misali ba sai a haɗa su da awaki don a yi da zakka hukun yura sa'i in wajaban wahidatin wata tawaya to nan an ba sarkin sa'i zaji idan guda ta ba cikin waɗanda kenan guda ta ba cikin shanu da awaki nan sha na tumaki da awaki ko jamusu da bakau ko kuma buhutu da irab kuma sun kai daidai ba wanda ke wani yawa kamar jamusu sha biyar bakar sha biyar kuma cikin kowane ana samun sumul waji wajen bawa yankin wata tawaya ko kuma tumaki an ka samu dukiya ishirin akwai ishirin kuma ko cikin kowace ana samun da wajib sai kawo to don haka mun za a yi sai sarkin sa'i a ce an bar mai harka ko ko yi rasta ko a wadda inda ne sun kama wa'illa in ko ya zan su ta sawi ba kamar su abin nan bukutun shirin na an ka samu yarabu goma sha shidda ko ba haka ba ko ko ja musu aka same su ishirin an ka samu bakar goma sai dai dai ko an ka samu tunkiya talatin akwai a goma sai dai dai wa illa famin lakasai sai a kama cikin da tafiya a huta da zai kuwa zargin za'i sai mai dabbobi zai ce haka ya gata nawa na ya a tunkiya talatin akwai a goma da tunkiya ko baki ba sarki sai na jayar da shi wasun tani min kullin in ta sawaya wani ba ya ce duk ake kamawa min kullin daga kowace a kama daga kowace in ya zan sun waje ba to an kama min kullum da kowace amma in ta tawa in sun daidai kamar tumaki na saba'in awaki saba'in kaga ɗaya da arba'in kenan ko na za kama to akwai a saba'in tun a saba'in ko ci za a kama wadansu an huta to haka ne shiga shanu haka ne shiga kuma na'o awul aqallu nisabun ghayru waqati sauka ko kuma ya zama ba zai ci sawi ba amma aqallu nisabin na amma ghayru waqati to kamar a'a kamar yana da tumkiya 120 yana da akuya 50 tumkiya 120 120 na tumkiya in mutum na da suno a hakama to in mutum na da akwai a hamsin a hakama adalla to kaga can tumakin da sun gaban ɗari da ishirin ya an tafi a sauko su a faskara su a raba su da awakin ga wasu yawa ko wani rabi kuma su sun yawa madalla to don haka ita akwai akwai ita su awaki nan أقل نصاب الله أقل نصاب الله kuma ko babu tumatin ga ana hasa mu zakka don haka in an ka ɗauko su an kaɗa haɗa su da tumatin ga ba a ƙasu na ba ya rutu ba cikin fuskar aƙallu lissafin gairu A aƙalla na da lissafi kuma sannan ba lokas na ba aka mallan bai tafiya ai ba lokas na ba da haka sai a kama turkiya guda a kama kuya guda to mu zo karatu wa illa a akasan to fa in ko zan ba a samu wadanda sharuɗa ba to sai a kama cikin a akasan kamar zan turkiya ɗari da hamsin akuya nawa kenan ishirin da sai a kama cikin su mafi duka sai akwai da daban ta bi to mu zo وثلاث وتساويا ومنهما to in ku ya zama uku sun ka waje ba sannan sun fi daidai to wani huma a kama cikin duka tata tunkiya ɗari da ɗaya awaki ita ma ɗari da ɗaya ɗari biyu da biyu ni za kama da ya kai kishi goya masu farko ɗari biyu da biyu za a kama Allah eh? Sauran ta uku. mala alam daga ya ce da ke hira sai biyu a kan da ta ha to zama da haka wa min huma sai a kama tunkiya guda a kama akuya guda to ta uku in in Allah ya kasa rere ta kan mai dabba sai sarki sai ya kama inda gida awo da gare su a kama wa guyira ki sadi kati inda an ba ta jin kai rabi da uku amma in mai dabba yake in adalci wa illa ko ba haka ba in ko ya zan ba su ne ta yi ba kamar sun ko ba kamar sun ba da muka faɗa ba ka zalika sai a kama cikin haka misali kamar ya ta kai ɗari da tamanin akwai yana wasu karbi madalla domin wani lalaka sai ina waka zalika وأعتبر في الرابعة shine go to an lura a cikin ta hudu to kaka haka ba intibari cikin ta hudu wato kamar inda ake kula da ta biyar inda aka kula da ta shidda wato kamar inda duk an kace awaki sun kai ɗari uku nawa ma uku to so suna kai ɗari hudu na aka kama to sai ya zama awaki suna ɗari biyu da hamsin tumaki suna ɗari biyu da ɗari da hamsin sai aka kama biyu cikin tumaki aka kama uku cikin tumaki aka kama guda cikin awaki to an su garsu ta ba da sai a lura ina za a kama ta الرابعة لا المرضى هكذا إن سمع في كما ثم تسوء kama an kato kama an kama su cikin an kato a kama daga biyu har zuwa ɗari uku duka guda abin nan uku aka kama inda suna kama sun gaban ɗari biyu da ɗai ko ba haka ba to amma daga ɗari uku nan uku aka kamawa ko sun kai ɗari uku da suke ba a kama hudu sai sai guda sai ɗari sai ta shiga ɗari hudu sannan a kama guda hudu eh? ɗari biyu da ɗari za a ci gaba da fama uku a sun a sun sun kai ɗari uku da ɗaya uku a kama sun sun kai ɗari uku da tisa'in uku a kama sun sun kai ɗari uku da tisa'in da tara uku a kama sai sun kai ɗari uku sai a kama hudu eh? ina rubutun ma yaso da kun gani to mu tafi sai mu ba ka kullu mai ake ko eh, ko wata ɗari an kama guda wa fi arba'ina jamusan wa da bakaratan min huma ya an ka samu jamusi arba'in sannan an ka samu bakaru ishirin ko to sai a kama min huma daga cikin su kowace sai a kama guda hmm. kowane nau'i a kama guda domin arba'in jamusan kaga dangane da a kama ko mariki ba talatin an da sabin su ba to sai an ka ɗauko goma ɗin da an ka sa cikin damu su kusan ka nawa su ba talatin sai a samu gurana a samu gurana wa man haraba zu ibdal ma shi yatim uqiza bi ha wanda ya gudu shi zakka sai canza dabbobinsa don kashi zakka kila na kuma garai sai ce bari shi zai sai shanu tun da rakumi bai ba ba wasu yan sa talatin ko suna to sai ya ba da zakan nan ta bana ɗan ga ne sai awo an ka ce in a dama shi da ita zakan an ka ce shi in ya canza gabanin shekara da kwana ɗaya ko biyu amma in ya canza da wata guda babu komi malla ya ce walau kaula haula alal arjai ko da gabanin shekara na da wata sai bisa kauli bisaji gabanin shekara da wata ɗaya kun ga inda abin da nake gawa ne ka gana da hmm. hmm. ka ji ba nuka kauli ya ji inda ibn wurusa awo Kabila ubu bai bahu ɗin ba na yi maganin ta ce a iska baka da ni. Idan daga na. Wannan tira da asibiti a yi min, au bala tin, kamar dule mashe duk jarasin, waɗanda una lissafin da a yi min, an nau'i hawa launin da ta ke da lakin, kani zaɓi ƙin ya hmm, fin laabi muƙalishi a aure a canji aƙalashin au aina da mashe. to mu zo wabana shi mai zakka ya yi gini tsira jatin ga wanda an ka mayar mai da ajin sama da dalilin yi wato mutum na yana da dabbobi sai tsiri guda ɗari ya sayar ne ya tsiri gargi guda na shanu ya sai yana da wata harka ne yana da garbi goma ko garge biyar ko garge hudu sai tsiri garbi guda guda ɗari ya sai an ba shi kuɗi yana ta bushasha na abin nan a ba shi goma ta kamin kamin a biya ana nan ana nan ana nan ana nan lokacin zakka ta yi buɗe ɗaya bai zakka sai dai ya ɗora jin ci da dabbobi da yi an ka ce lahiya sai an ka ce to lalle ga dabbobi ta an ko ko da yake sai in fi garge ne na da sai an ka wata an ka ce aiki gani. ba ya sai shi ba an nan ba shi wani abu ga hannu yana ɗan arhuɗi to in ya sadabo da na cikin kane gobe zai zakka da shi za a yi yana yi za a yi kwarai ku ciniki ya tashi an fanatin ko ku an kamar mai kusa da tsiya Allah tsari wato mutum na ya sayan ma wani mutum dabbobi shi da ya sayan mai garge guda to shi mutum yana ashe. ya kira shi mutane da yawa kuma ko da sai mai da mazuni su bai sani ba a ce ana kotu shi sai kai ji ana yi ko cewa duk mai jin wani bashi So ya taho domin gobe za a falas a rage ma masu bene bashi kuɗi ah, to an yi aka dabbobi na ba ko da daɗiya ba aka ce ta sai ka gani ko da yadda ni zai izga dabbobi ne ko dabba ba dabba ba yake shi ba shiga ta hasa don haka ba shi dabbobi ne eh? ko su an yadda mai ai ya an ka an ka gargaɗo na dabbobi ne gargaɗa ne da su gida gobe ne zakka to waɗanda dabbobin sai a yi gini da su sai a yi da ko da su a gini tsirmin ba a zakka ko zakka za a yi kamar talatin na gare sai su yi goma sai nagge sai an kama yammai sun saboda falal to sun cika waɗanda zakka za a yi gobe ina misali kama budilu tashbihi na yi kamar wanda ya canza mashi tijarati wato shi abinda aggarai yana da dabbobi ya sai da dabbobin ne ya ka'ira sun kasuwanci amma da zakka zai ta dabbobi gobe zai to amma sun sun koma kuɗi sai su kimanin da sai ba to gobe suke an gane ya yi haka ne da rari mai zakka ta haka yi suwa wa in duna nisabin ya aini ko da ko dabbobin nashi ma bayan nisabi na ya sai suwa ba su da kai nisabi ba in da ya sai shi su kuɗin da an karika ba su misali kuɗin amma dabbobi sun kai misali to a yi zakar dabbobi sai da arke kuɗi awo da ainihi awo nau'i a ko kuma misali daga nau'in ta sai zakka abin da ya canza kamar ya sai da dabbobi ya fita daga bakar ya koma ga gaba abin nan jamus ko ta daga jamus ya koma ga kauru ko ya tashi daga rakuma ya koma da shanu to in shanu sun kai da ta ainihuwa auren uwa walau ne ko lakin ko da ko ya don kace na da su ko a kan to amma ga wasu wasu sun da ka ba su ka ta wuce ta wuce wallahi ina misali kamar misalin dabbobin kinya da an ka su da misali na aini ni na dabbobin kinya ka san ma ga samu duk uku na akwai mujuri akwai mutaci akwai mai kinya yanzu duk wanda ya sai sa ya tsauni yana kiwo to kinya ta irin waɗanda da ka sayan abin da hila ya suna yasuwa masu ranga masu duke masu arziki duk kinya ta to in mutum ya sai da misali na kinya to wannan shi kaga in kinya ta ba ya ba ya sai da kaya na abin nau'i abin da nisabi ne ba ya sai shi don gudun zakka ba a abin da aka na kina ya sai suwa wannan su ba ne ba izin zakka ba yanzu ba ko kuɗi ne sun kai tiriliyan sai ba eh eh Hmm. a'a yana adda matsala shin wanda ya sai dabbobin da turki yana kiwo shi sana'a ta yake ko ko a'a sai yana yaran rangama ta yayar in sana'a ta yake haɗa yake da kuɗi ne wurin zakka abinda a gari ba a kuma cikin sana'a ba duk shekara ke da iska ya buga sai sai so dabbobi sai suka turke cikin kuɗin su ma to da dafa to in za a zakata a mutu hmm. a to kaga shi tana a tafi shi tana a tafi mu'azzal da ɗaya gaba

eh a'a duk ka kamar dabbobi ne da agare shi na misali dabbobi da agare shi na kiniya ya sai shuta, sai ya canza ya sai da waɗannan kuɗin kaya na kiniya ya aji ka ta. ka buga wani wurin nan kana ta mai tijiya hmm. abdalau hmm. Mm. Mm. ka gani idan dabbobin ya haje su na tsinya na amma su ne kasuwanci ne sana'a ce to in ya sai shi su canza da wani misali to zai zai zai yi umarni da bana ya idda zakkan nan ta wannan kare amma idan ba su kai misali ba sai shi isu ba da su abba sai ne suwa kamar yi. Eh? ban ji ba a duba nan abinda an matsala muke ne mutum guda yana gasa so uku shekara akwai haulul asli akwai wasu minhu akwai min idarati eh? Eh. wato ah, yana wa mutum ya mallaki kuɗi watan rajab ko da ya mallaki kuɗi watan rajab yana da kuɗi na watan almuharram shekara ta gura. to yana wa mutum ya mallaki kuɗi watan shawwal yana da na watan rajab yana da na watan almuharram shekara ta gura. to ko waɗanne kuɗi ya kamata ya san kasuwancin su ya san zakar da ya kamata in lokacin su ya kai na yasa babu babu da ke zakka dole sai haɗa da malami yanzu an tsera suke yanzu suke awa in sun hujja su Thank you. ba abin da shigo mai ba ai abin da shigo na kuɗi a cikin ne to karatu na a ah, wai kai ko ni take mai to kai ko take mai take mai a bari ya haka na yana yiwa ya raira ma ya dunkule ya yi zakat amma wani ba an kai ga lokaci ne ba bai wa da zakka ba Allah ta tsara yawa suna Allah uzuri ga wannan ka shi da fiya kai Kana da arziki, kana da arziki. Eh.

amma ban ce ba da abin da su ba mata ba shi ne sabi na na'abudu banda inda suke da abin da su haɓa mata kamar iya sai da iya sai da zafin ba sai sai shanu ko sai kuma su to sai a yi su ne shekara daga ran da ya karɓe su ko kuma dabbobin da yanzu ya sai su an kamar shi su da iƙala ya sai da dabbobi ga wani sai wannan mai dabbobin ya dace wa na nasu don Allah kalolin alaiƙalu ka bai ku ne. to wannan ba a ba a da ba a haɗa ta ronga muna tare da ku da ikala daban da amai da bodu da aiki daban ah gadar na sani gadar na ne ko ku an ka an an ka ka canza ainihin ƙarni limashin sun dabbobi a zonan na adadi a kwayo <laughs> ya ya ya da kudin da